Rahoton da ke rubuce cikin shafuka goma sha ɗaya ya yi cikakken bayani a game da yadda wannan bincike ya gudana inda mambobin kwamitin a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH Farfesa Khalid Ikrit suka shafi watanni uku suna sauraron shaidu da ma waɗanda aka zarga da hannu a abubuwan da suka faru a yayin zanga-zangar goma ga watan afrilu tare da ziyartar wuraren da aka yi ba ta kashi tsakanin ɗaliban jami'ar mai da jami'an tsaro abin da ya ba da damar gano cewa kowanne daga cikin ɓangarorin ya kauce wa ka'ida ga wani kakakin kwamitin na sayoyi e, mamman sanusi bukari hamidu wannan hutuwan da ɗaliban makarantu suka yi eh, sun haɗin wa otorite za su yi shi bisa kan harkar goma ga watan april kungiyar eh, ɗaliban ƙasar nijar suka ce wa ɗaliban makarantar nijar su huto na ko'ina muka ce gaskiya da gaskiya an taka doka a cikin eh, bincikenmu da muka yi eh, jami'an tsaro gaskiya da gaskiya sun kalkashe kayan ƙasa sun kalkashe kayan ɗalibai kowa da kowa in suka tarra bugu suke muka ce wannan gaskiya da gaskiya bai kamata ba kun san ita jama'a ba guri bane da kowa zai shiga ya huta yadda yake so. Dangane da mutuwar ɗalibi Mala Kelumi Bagale wacce ta haifar da zazzafar muhawara tsakanin gwamnatin Nijar da ƙungiyar ɗalibai. Kwamitin binciken ya tuntuɓi ƙwararru a fannin binciken gawa autopsy da 'yan sandan ma'aikatar kimiyyar bincike police scientific. Akwai likitoci wanda suke sawa gawa ta yi magana. Wannan malami ya ce ai wannan ɗalibin makaranta abin da ya kashe shi kamar wani abu ne ya zo ya buge shi aka na biyu muka je eh, muka nemo police scientific su ma sai suka kawo mana sakamakonsu suka ce e lalle lalle ɗalibin makarantar abdu mummuni wannan wanda ake ce mushi malaba gale ba ya mutu ba ne don ya faɗi da kanshi bisa kan dutse. A kan idon wasu shugabannin kungiyar ɗalibai ta USN aka gabatar da wannan rahoto kuma a cewar su sun gamsu da abubuwan da ya kunsa. Sunana Habibu Labo Muftau. Hukuma ta ci haɗuwa ne yi kenan mu ɗalibai yau wani cikin manatan da waga kwamiti ta aiki ta gano cewa lalle abin da muka ce shi ne gaskiya mu da aka ma lai aka kashe mu dan wazan ta dawo gare mu tare da kwamitin mu mu gani in za mu kai ƙara ne a hidda mashi haƙin shi za mu gani insha Allah sunana Mamman Musa Dambaki yanzu kamata a ƙara tsananta bincike saboda a gano shi wanga wani jandarma ne wanda ya halbi saboda tsakani da Allah uwayen dan makarantar nan suna nan saboda a kai gaban hukuma wanda wanda ya wanga aiki kwamitin binciken na e ya rufe rahoton nasa da wasu shawarwarin da yake ganin idan aka yi aiki da su za su taimaka a kaucewa kwaruwar irin abubuwan da suka wakana lokacin zanga-zangar ta goma ga watan afrilun 2017 tuni dai aka damƙa wa firaminista birjira fini kofin wannan rahoto kuma a cewarsa mutunta abubuwan da ya kunsa za su ƙara ƙarfafa kwanciyar hankalin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar